الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau goma sha takwas ga watan rabi awal a shekara ta 1432 daidai da 21 ga watan fabrairu wata na biyu shekara ta 2011 miladiyya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na al-imam al-barbahari malamin da ya rasu a shekara ta 329 aka yake ko a darasin mu na goma za mu tashi a gaba ta 66 a inda al-imam al-barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu ala al-athar wa la yaqbaluha aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatahimu ala al-islam فإنها فإنه رجل رديء المذهب والقول ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن al-imam barbahari Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da gafara yace waiza idza sami'ta ar-rajula idan ka ji mutum idan aka ce ar-rajul jinsi ne ya shafi mace da namiji ana ba ta mun gane wannan da ke ko domin al ce ba alahadiyya ba in ka ji mutum mace ne ko namiji ya anu alal asar yana sukan hadisai ko ka ji ta tana sukan hadisai wala ya ƙabaluha baya karɓan hadisan da aka kawo mishi yin kiru shay'an min akhbari rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko yake musun wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka kawai ya ƙirgi wata ƙa'ida ya gindaya ma shi. misali ya ce hadisai sun gasu kashi kashi akwai almutawatir akwai kuma al man gano wannan sai ya ce al shi ne wanda yake a isnadi an samu a guda da mutum guda ya rawaito ta mana hadisi garibi ne kun gano wannan sai ya ce ahadis ɗin da suke garib ko a hadisul ahad waɗannan hadisai ne da ba sa fa'idar da yaƙini ba sa fa'idantar da ya yaƙini abinda suke fa'idantarwa shine avon saboda haka ba a kafa hujja da su a ɓangaren aƙida kun ji dabarar da ake ko to akan haka suka kore hadisan azabar kabari suka kore duk wasu hadisai da ba su yi musu ba alhalin shi karantar shi musulunci din waye zo da shi mutum guda ko mutum biyu mutum ɗaya kun gano wannan da kyau ko tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki shine wa mala'ika jibril mala'ika ɗaya kaga wahid zuwa ga wahid kenan da ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tura mu'az bin jabal zuwa kasar yaman da me tura shi da tauhidi ya ce innaka ke qauman min ahli alkitab falyakun awwala da mu ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah mutanen yaman sun ce ba za su yadda ba sai an tura mutum biyu ashe ana kafa hujja da ahadithul ahad abin da ake nufi hadisi dai ya zama ya inganta kawai muddin hadisi ya inganta aziz ne gharib ne mashhur ne mustafid ne mutawatir ne duk za a aiki da shi ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa yace idan ka ji mutum yana musu waɗansu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatahimu alal islam ka tuhumci musuluncinsa duk mutumin da ka ji yana sukan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya karban su in ya soke su da irin nau'ukan da aka ambata ko kuma ya ci a waɗannan hadisai ne da sun saba ma hankali alhari wannan addini lam ba ala uquli rijal wa an ka ara a rijal wa ƙaunahun wa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu kaji mutum yana sukan su yana musu waɗansu hadisai fatahimu alal islam to ka tuhumci musuluncinsa wannan mutumin musuluncin da ya faɗa a fata baki ya faɗa ina ba ta mun gano wannan da kyau to kuma waɗannan in ka kallace su sun karkasu kashi kashi akwai khawarij da muka ambata da su wanda yake ba sa kafa hujja da hadisi wanda yake ba mutawatir ba a bangaren aqida ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa imam al-bukhari ya bude sahih al-bukhari da hadisin gharib hadisin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa aga wannan hadisi ne gharib kuma ya rufe sahih al-bukhari da hadisin gharib shine kalimatani habibatani ila rahman saqilatani fil mizan subhanallahi bihamdi subhanallahi al-azim kaga wannan hadisi ne gharib da shi imam al-bukhari ya rufe sahih al-bukhari kuma ya bude shi da hadisi gharib ya ce musu kenan mutu bi ghaibuku ina ba ta mun gane wannan da kyau saboda haka akwai su dabaru da mutane suke yi domin su wargaza hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai fito fili ya ce bai yadda da hadisin ba sai ya ce ai hadisin ya saba ma tunani ya saba ma hankalin dan adam to kaga ta nan ya soki hadisi saboda wani falsafanci ko wani mantiki da ya koya ko wadansu abubuwa dai da marasa amfani da yake da su ɗaya kenan ko kuma ya zamana a'a shi kwata-kwata hadisan ma ba zai kafa hujja da su ba domin waɗannan hadisai ne na shari'a na awam kun gane wannan da ke ko hadisai ne da suke bayanin shari'a shi kuma yanzu yana kan hakika ne saboda haka hanyar da yake samun saƙo ba irin ta kai kake samun saƙo ba kai kana samun saƙo ne ta zahiri shi kuma yana da hanya ta ne ta yadda yake samun saƙo to haka wannan shine asalin sufanci kenan su kan waɗannan ba ma sa kafa hujja ma da hadisai la da qur'ani kawai waɗannan kawai nasallahu salamatu wal afiya malai ce in ka ji mutum yana wannan fa innahu rajulun radi'ul mazhab mutum ne wanda yake inda ya sa gaba mummunan al'amari ne wal qaul maganar shi mummunan magana ce mana ya ce wala ya kwano ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babu wanda yake sukan zatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ke sukan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yi wala ashabihi hakan nan ba mai yin ba mai suka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya yarda da su mana ce li domin mu dinnan inna ma abun sani kawai domin adatul qasri ce a fannin balagha a ilmul ma'ani a bangaren usul fiqi kuma suna kiranta adatul hasri innama abun sani kawai arafna Allah mun gane Allah ne mun san Allah ne wa arafna rasulahu mun san ma'aikin Allah ne wa arafna alqur'ana mun san alqur'ani ne wa arafna alkhaira mun san duk abin da yake alheri wa sharra da abin da yake sharri wa duniya mun san fa duniya ne wal akhirata da lahira bil asar inda babu su to da tuni kowa yana can kan tsafin gidansu wani yana bautar taure wani yana bautar dan akuya wani yana bautar cullu kowa wani yana kowa yana sai yana bautar abin da yake mala yace fa innal qur'ana illa sunnati ahwaj shi alqur'ani yafi buƙatar hadisi min sunnati ila alqur'an sama da yadda sunna take buƙatar alqur'ani qur'ani yafi buƙatar sunna sama da buƙatar da sunna take ma ƙur'ani domin shi alƙur'ani sai ka haɗa shi da sunna sannan ma'anahi za ta fito fili ina fata mun fahimci wannan da kyau sai da in baka haɗa shi da alƙur'ani ba za ka ga da yawa ba ma'ana ba za ta fito fili ba domin Allah ta'ala cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wala lahum yatafakkaruna za ka garanta a cikin alƙur'ani Allah ta'ala ce wal yatawafu bil baitil atiq ka karanta wannan aya tana nuna su yi dawafi a ka'aba so nawa eh sau nawa za ku yi dawafi a ka'abar sau ɗaya sau biyu sau nawa in ka je daga ina za ka fara daga alhajar aswad ko daga rukunin yaman kun yi shiru mutum a yana zai sa ka'abar a damar shi ko a hagun shi duk wannan sunna ce ta yi bayaninsa to haka yanzu ƙur'ani ya fi buƙatar sunna kenan yana da buƙatar sunna lalle ilalla ta yi bayaninsa Allah ta'ala cewa yi wa qimus salata wa atu zaka ku tsayar da sallah nawa za ku yi azhar raka na za ku yi ta magariba lisha la'asar da sauransu ina fata mun fahimci waɗannan al'amura ɗin da dai al'amura masu tarin yawa ga suna da Allah maɗaukin sarki ya ce ƙulla a jidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin ya ta'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri Allah bi wannan shine kawai abin da yake haramun dan Allah cewa ya kul ya ke wannan annabi mai dubin daraja ka ce la ajidu ajidu wani fili ne mubari'i ne ya biyo na fayu yufidul thubut kenan la ajidu ba na samu kwata-kwata fi ma uhiya ilayya cikin duk abin da ake mun wahayinsa ala ta'imin ya ta'amu da akan wani mutum na abinci da yake ci wa kullu jirfi ma wa ilayya muharraman na'am muharraman abin da yake haramun ala ta'imi yat'amu illa an yakuna maitatan shine haramun kenan ko in ya zama me mushi illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan ko ya zama jini wanda yake hantawiya aw daman masfuhan aw lahama khinzirin ko naman alade nawa kenan uku na farko mushe na biyu jini na uku alade a cikin ƙorani akwai inda aka ce cin kare haramun ne kun yi shiru babu inda aka ce cin kare haramun ne cin jankifa kun yi shiru babu inda aka ce cin jaki haramun ne to haka yanzu ashe sunna ce ta yi bayanin haramcin cin kare ta yi bayanin haramcin cin jaki ta yadda mutumin da bai yadda da hadisi ba to a wurin shi da cin akuya da cin kare duk ɗaya ne domin bai yadda da hadisin da ya haramta da kare ba Allah ta'ala ya sauke to haka nan za ga abubuwa masu tarin yawa shi yasa ka ji malam barbahari tun a karatunmu na farko farko yake cewa a duk lokacin da ka ji wani mutum ya zo yana faɗan wata kalma kar ka yi gaggawa ka bi shi ka tsaya ka yi tsamka ga wasu magabata sun riga shi akan waɗannan maganganu din haka kawai sai mutum yanzu ya hau jakin shi kawai ce shi bai yadda da kowanne hadisi ba amma ya tashi yin alwala kafin ya fito sai ya wanke hannun shi tukunna zuwa nan watakila yana sai da omo ko yana sai da tarugu ko yana sai da barkono ko yana sai da gishiri sai ya wanke hannun shi zuwa nan sannan kuma sai ya fito ya ce zai yi alwala kaga wani su dabar wai shi dole dai ba zai yi abin da wanke hannu ya zuwa ku'i ba to amma me yasa i tun da yana sai da tarugu me yasa da ya ɗebo ruwan bai watsa a fuska ba Allah ta'ala ya sauwake mala ce fa'in alƙur'ana ila sunnati ahwaju min sunnati ila alƙur'an domin alƙur'ani ya fi buƙatar sunna sama da buƙatar da sunna take ma alƙur'ani ina ba ta mun gane wannan da kyau waɗannan maganganun an sha maimaita su sosai da sosai a baya al-imam barbahari rahimahullah azza wa jalla yace wal kalam wal jidal wal khusumatu fil qadari khasatan manhiyun an inda jami'il firaq لأن القدر سر الله ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله <coughs> صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وكرهه التابعون وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك mala ya ce wal kalamu tsawaita magana karka sha'afa akwai ilmul kalam da ake kiran shi wanda yake ilmi ne da yake karantar da mutane yadda ake jayayya kun gane ko abin da ya shafi su mandiki da duk wannan tarkacen wanda yake ilmun la yafhamuhu zaki wa la yastafidu minhu balid ilmun ilmun bihi jahalun wa jahalun bihi ilmun kun gane wannan da ke ko shi ya sa ma Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Akhdari Muhammad bin Abdurrahman al-Akhdari da yake bayani a kan littafinsa wannan littafin kenan a kai Sulamul Marnuk akan ilmul mantiki da yake magana yake cewa fannawawi wa ibn Salah mana'a ce imamun Nawawi da Ibn Salah waɗannan ka sun hana ilmul mantiki dan ya kawo maganganu guda uku ne akan ya halatta ma a yi shi ko bai halatta ba sai ya kawo waɗanda suka ce bai halatta ma akwai ilimin mandiki ba wal kalam wal jidalu wal khusuma wal kalam tsawaita magana wal jidalu da jidali da rikici wal khusumati da daga murya fil qadari khasatan akan abin da ya shafi al qadar musamman akan abin da ya shafi alƙadar manhiyun anhu wannan an hana shi inda jami'il firaq a wurin dukkanin ƙungiyoyi da ake da su haramun ne wannan ka duba shi kalam ɗin da jidalin gaba ɗayan shi haramun ne sai malam ya ware ɓangaren ƙadar ya ce yin shi a ɓangaren ƙadar haramun an haramta shi ma'ana wannan a khasu kenan minal a'am, ina fata mun fahimci wannan da kyau shi yasa magana da muka yi jiya akan abin da ya shafi alƙadar abin da ake so a wurin ka shine ka yadda ba mun yi wani magana jiya ba amma ka tsoma kanka a ciki wannan ba a sa ka ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ba za ka ce ke za ka tsallaka titi ba an Allah ya kaddara ba za ka waiga ba in Allah ya kaddara za ka mutu za ka mutu a'a wannan ka kashe kanka ne ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kai za ka tsallaka titi ba za ka waiga ba saboda Allah ya kaddara za ka mutu za ka mutu a ba ka mahuta da kadar ina fata mun fahimci wannan da kyau mutum ba zai kashe wani ba ya zo ya ce ai Allah ne ya kaddari ya kashe kuma shi ya kaddari mai maka kisasi eh ina fata mun fahimci waɗannan al'amura ɗin shi ya kaddara mai maka kisasi saboda haka kuma kaga ka tabbana alayhi fiha anna nafsa bin nafsi sauraka waɗannan abin da ya shafi kaddara sallamawa ake yi ba a kutsa kai a cikinsu kamar me kamar mutum ya ce to shi ba tun da ya karanta a hadisi na hudu cikin arba'un hadisi cewar fa wallahi alladhi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira facebook alil kitab wa ya'malu bi amali al janna fa yadkhulaha cewar shi yanzu ba ruwan shi kawai tunda dai Allah ya riga ya rubuta in shi dan aljanna ne dan aljanna ne in shi dan wuta ne dan wuta ne shi ba abin da zai yi kaga duk wannan jayayya ce akan me akan kadar an hana wannan dan mutum yanzu ya ce ya ajiye sallah ya ajiye azumi ya ajiye sadar da zumunci ya ajiye kiyaye abin nan girmama iyaye saboda me saboda kaddaran Allah ya kaddara shi dan wuta ne dan wuta ne ai kaga wannan ya dullo ala cewar a to kaga Allah ya sauke kenan yau ita bayyana min alamatin shiqaq wal khizlan wa tamsil basira Allah ta'ala ya sauke li'anna al-qadar sirrullah domin kaga kaddara sirrin ubangiji Allah madaukakin sarki ne wani harrabu jallasuhul anbiya a anil kalami fil qadar ubangiji Allah madaukakin sarki ya hana annabawa su yi magana akan abin da ya shafi kaddara akwai abubuwan da so ake yi ka yadda da shi kawai kokon zuciya ka shi kenan shi ne kuma abin da ya gagaro su su ba za su iya ba sai sun tofa albarkacin baki su in baki yana da albarka ko bai ci wannan da kyau ko Wani النبي sallallahu alaihi عليه an عن الخصومة في القدر ما يكي الله da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana yin rikici akan abin da ya shafi kaddara kisa ya ce i'malu fakullun mu muyassaru lima khuliqa la kowa ya je ya aiki kowannen ku kowa ya tashi tsaye je ya aiki kowanne za a sawwake mishi ya je abin da aka halice shi domin haka in Allah ya halice shi ne dan aljanna za a sawwake mishi hanyar aljanna amma kawai ya zauna ya ce ba zai yi ba to ai kaga wannan za ta fito da shi kasan abubuwa uku ba su haɗuwa a ɗaki guda dame dame da yunwa da ango da amarya ba su haɗu a ɗaki guda ko dai amarya ta fita tabarwa ango da yunwa ko ango ya fita ya je ya nemo abinci kenan in ya zo sai ya kori yunwa ta fita amma dai ukun nan ba su haɗuwa duka saboda na ga yanzu mutum kenan ba zai zauna ba ya ce ai Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarra wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin yace zai zauna zakaran abin nan bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci saboda me saboda kaga wannan husuma ne fil qadar dan Allah ta'ala bai sanya shi haka ba cewa huwa alladhi ja'ala lakum al-arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur fa idza qudiyatu salatu fantashiru fil ard ba a ce da kai ka zauna ba ce a kai tashi ka nema wa eh wa kariyahu ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakan nan sahabban ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi duk sun kyamaci al-khusumati fil qadar wa radiyallahu anhum Allah madaukin sarki ya da su wa kariyahu tabi'una kun ga ina malai yake lissafa mana ko Allah ya hana annabawa al-khusumatu fi qadar annabawa sun hana sahabbai al-khusumatu sahabbai sun hana tabi'ai kaga haka karatun kenan yake ina fata mun fahimci wannan da kyau ko haka karatun yake karatun manzo Allah sallallahu ta'ala sallama daga rabbul izzati ina ba ta mun gano wannan da ke ko sahabbai kuma da gawa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tabi'ai kuma da gawa to haka karatu yake bukata in dai mutum ba zai iya lissafa malaman shi ba to a hirɗan ka ɗauke littafin ka daga gaban shi in dai mutum ba zai ce ga malaman shi ba ma'ana kenan shi ya zauna i karanta ya gane to wallahi karka tsaya ka saurare shi dan karatun ba haka yake ba in dai mutum zai ce ya karanta ne ya gane wallahi karka saurare shi don kwata-kwata baya cikin yabo mutum ya ce ba shi da malami kwata-kwata wannan zammu ne ina fata mun gane wannan da kyau shi yasa ga abin yana ta tuhowa daga rabul izzati annabawa sahabbai manzon abin nan tabi'ai da sauransu haka karatun yake wa ulama hakan nan malamai sun kyamaci wannan wa ahalul wara' da mutane masu tsantseni wani hawa anil jidali fil qadar duk sun hana jayayya rikici akan abin da ya shafi kaddara malai ce fa alayka bi taslimi abin da ya zama wajibi akan ka shine ka sallama wal iqrari ka tabbatar wal iman kuma ka yadda shikenan abin da ake so kaga anan ba a ce ka kafa hukunci da shi ba ina ba ta mun gane wannan da kyau ba a ce ka kafa hukunci da waɗannan ba so ake kawai ka yadda wa atiqadi ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka kudirce duk abin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa fi jumlatil ashiya a cikin abubuwa yadda manzo sallallahu ya faɗa kai ma faɗa haka faqud misla ma qad qala fi zaka tanjahu faɗi kwatankwacin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan haka sai ka tsira amma muddin za ka faɗa abin da bai faɗa ba to lallai kan za a titse ka ta da zuffa za ta dinga keto maka kuma baka da ruwan da zai abin nan naka waskut amma siwa zalik kai shiru ka sama bakinka amawali akan abin da manzo bai faɗa ba to ga da tauhidi akan haka mutane suka ginu to da ba a zo an samu rikici ba ya zama na tauhidin mutum Shi ne abin da Allah ya faɗa abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to da ba a zo ana rikici ba amma sai ga wani ya raba ta ɓangaren tauhidi mashayi shi kaza ta ɓangaren Fiƙihu wuri kaza ta ɓangaren ɗariƙanci hanyar shi kaza haka ne faɗa ya ce fil aqadi al ash'ari wa fiqhi maliki wa fi tariqatil junaidi as saliki ya ce fi aqadi al ash'ari a aƙida shi a sha'ira yake yi wa fiqh maliki a fiqh kuma malikiya yake yi wa fi tariqatul junaidi as-saliki a tariqa kuma to junaidiya yake yi kaga ya hutar da kai kenan to yanzu bai yadda da kidar imam malik bane eh kun gane wannan bai yadda da tariqar shi bane wannan tambaya ce da yake duk wani mai irin wannan ya amsa ta ya aka iya bada sa. bai da da shi ba ya ka yadda da fikihunsa bai da da ɗariƙa shi ba Allah ta ya sauke mala ce wal imanu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama usriya bihi ila sama wa sara ila al arsh wa kallama Allah tabaraka wa ta'ala wa dakhala al janna wa tala ila an nar wa ra'a al malaika wa sami'a kalama Allah azza wa jalla ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات الأرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة malam kaji jumla sai ga ayoyi da hadisan bukhari kawai suna zuwa kwakwalwarka ina fata mun fahimci wannan da kyau kaga yanzu inda mutum ya zo yana subhanallah zaka ji mutum yana yana yana fadan wai yana jin cewa yana siffanta Allah madaukakin sarki sai ka ji yana cewa wala jauhar shi Allah ba jauhari bane to wai sa shi wannan kun yi shiru to amma ga yanzu wannan jumlar da aka faɗa ana jin ta kana jin ayoyin ko suna suna shigo maka Tun da ya ce wal imanu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila sama kawai ka ji subhanallazi asara bi abdihi laylan ka ji ta kai tsaye kawai mana ya ce wal imanu da kuma yin imani da cewa bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da cewar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi usriya bihi ila sama an yi isra'i da hi zuwa sama malam ya takaita ne idan aka ce al isra' shine tafiyar dare daga ina daga maka ko daga cikin ka'aba ko daga gidan shi idan muka ce daga maka ko daga gidan shi duk zai shiga daga maka an go muka ta ayinin daga masallacin ka'aba zai zama daban kenan daga ina eh saboda mai kace daga kaba subhanallazi asara bi abdi laylan min al masjidil haram eh ya zama daga yana kenan daga kaba sai ya zama na kenan cikin garin maka gaba ɗaya kuma ba a kiran shi al masjidil haram ana kiran maka gaba ɗaya al masjidil haram domin Allah ta'ala ya ce hadiyan baligal ka'aba hadaya ce da mutum zai yanka dab da ka'aba to yanzu in ka yanka hadaya ba a gindin ka'aba ba ce ba kenan ta saboda ka suka ce abin duk malaman tarihi malaman sira sun yi ijima'i kan cewar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi malaikar jibril ya zo mishi ne yana ɗakin ummu hani bayan ya ido da sallar lisha ana fata mun gano wannan da kyau ko bayan ya ido da sallar lisha kuma ga daga gida ne ba daga masallaci ba saboda ake kafa hujja da wannan ayar kan cewar gaba ɗaya hududu makka yana amsa suna al-masjid al-haram tunda Allah ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir to wannan ita ce isra'i kenan tafiyar dare daga ka'aba daga makka har zuwa al-masjid al-aqsa wanda ke falastin kenan yanzu to daga nan shine isra'i daga nan kuma zuwa inda Allah madaukakin sarki yake shine mai iraji kun gane ko domin an ce mai shine hauhawa ta arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi ina fata mun gane wannan da kyau ko shi zama ne ce da yin imani da cewar lalle yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi an yi isra'i da shi zuwa sama ila sama zuwa sama wasara ilal arshi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ta tafiya ya kasance har zuwa dabda da al'arshin Ubangiji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un farin jaka da kenan da Allah ta'ala zai gana da shi sai ya kira shi inda shi yake ina kenan kun yi shiru ko ina da ina ana cewa duk ana an an tashi ana cewa an yi isra'i da shi to amma kuma sai a ce kuma Allah yana ko ina da Allah ta'ala zai magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya kira shi a turu sina kun gane ko amma da zai magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kira shi zuwa sama wa kallama Allah ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya yi magana da shi ko kuma ya yi magana da Allah tabaraka wa ta'ala wa dakhala aljanna ya shiga aljanna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace ya bilal me kake yi ne ji tafiya ka aljanna annabi sallallahu ta'ala sallama yake faɗa ma bilal yace ya ji tafiyarsa a gaban shi aljanna me yake yi ne shi da ya san da ya alwala sai ya sallah raka'a biyu kun ji ana faɗan bilal cikin waliyai wattala ila nar kuma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsinkayi wuta ya leƙa wuta ya ga ƴan wuta Allah ta'ala ya tsare mu wara al mala'ikata ya ga mala'iku kai Allah ta'ala ce laqadar amin ayati rabbihil kubra lalle tabbas zahir ra'a ya gani min ayati rabbi daga cikin ayoyin ubangijinsa ya ga alkubara manya-manya ya ga babba daga cikin ayoyin ubangijin Allah ayoyin ubangiji Allah madaukakin sarki wasani a kalam Allah azza wa jalla ya ji maganar Allah mai girma da daukaka shi wa kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa nushirat lahul anbiya an tayan mishi da annabawa baki ɗayan su ko wani bugu kuke karantawa fa wanda yake allah alam bi sihhatihi wa nushirat lahu al anbiya eh ba na amfani da kuma wa nushirat lahu al anbiya an tayan mishi da annabawa ya wuce ya ba su sallah kenan ba shine khatimun nabiyina ba wa imamul mursalina wa ra'a suradiqatil arshi ya ga abubuwan da ke kewaye da al'arshi wal kursi da abubuwan da ke kewaye da al-kursi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubuwa ne kana faɗa dalilai suna zuwa maka amma ga an ce wai farkon halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haske ne wai daga hasken Allah ya ban ya zama na juz'i kenan wa ja'alu lahu min ibadihi kaga wannan haramun ne ai wai kai wai ai shekara dubu saba'in ya dubu saba'in ya dubu saba'in kuma ka san ya aka suka ce dubu saba'in nan kuma sun ce wai a lokacin da babu babu ita to inda ya ka ce babu babu ita ya nuna akwai kenan babu babu ita akwai kenan kuma shine lissafin ba ina hafizu ku ne yan mas yau a'a da yaran ku na masu ai kun lura da wannan in aka ce babu babu ita me kenan akwai kenan a ɗazu ba ka da handset sai aka ce maka gata wannan babu fa ta wuce to haka suna tufka da warwara kenan Allah ta ya sauki sai kuma ka ce a baka dalili sai a ce to baka yadda ba kana musu mu'ujizar manzan Allah ba shi kenan kuma za a so a mai da addini ya zama tatsuniya ai ba tatsuniya ba ne, addini ba tatsuniya ba ne jami'a ma fi samawati wa ma fil ardina ya ga duk abin da ke sammai bakwai da ƙasai bakwai ya gansu ba fil ya ƙafa a farke ba a mafarki ba yanzu wani yana nuna mana kenan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da me aka yi isra'i da shi da shi da gangan jikinsa ne ko da ruhinsa eh Allah ta'ala cewa i subhanallazi asra bi abdihi malamai suka ce ruhi kadai ba a kiran shi abd jismun kadai ba a kiran shi abd eh kun lura da wannan sai an hada ruhi da dandan jiki sai a kira shi me abd yanzu ya nuna ya nuna ya kenan gaba ɗaya kenan kun gane wannan da kyau ko a nan ne wasu suka yi kuskuren ji ko kuskuren karantawa suka ce wai an yi sabani tsakanin na Aisha radiyallahu anha da Abdullahi dan Abbas kan cewar da me aka yi Isra'i wai ɗaya daga cikin su ya ce da gangan jiki ne banda ruhi wani kuma ya ce kaza na ce a'a duk cikin su iya sani na babu wanda ya faɗi wannan abin da sabanin da ake tsakanin na Aisha da Abdullahi dan Abbas shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ko bai gan shi ba nan ne ake sabani a isra'i da ya tafi ya ga Allah ko bai ga Allah ba a hadisin muslim ya ce nurun an na'ara ya kenan nurun an na'ara haske ne ya za'i in gan shi ya nuna mai kenan a wata ruwa kuma ya ce hijabuhu nur aisha makinsa haske ne wanda yake mun yi wannan maganar a karatunmu na a'a usul iman ني ba usul sunna bane na imam ahmad bin mun yi shi da usul من mun shi mun yi usul sunna ko na imam ahmad bin hanbal barakallahu fiku ya ga waɗannan baki ɗayan su fili ya qada hamalahu jibrilu alal buraq mala'ika jibrilu ne ya ɗauke shi akan buraka wacce ita ita inda ya kai ta buraka to nan sawunta nan zai taka ita buraka inda ta ya kai nan za ta saƙa mata yanzu daga nan kwakungu sai ta hango mai tumbi sai ta ɗora ƙafar tana ɗauko ɗaya sai ta hango a ƙara gaba dai sarkin fawa can sai ta hango kaduna sai ta hango kano ai kaga an fara shiga gangara inda babu sana sai ta hango sudan sai ta hango bahar maliya kaga ta ƙetara kenan mana inda idan ta yake nan take sawa akan abin da ya shafi isra'i in gana son matata ingantacciya shine ka samu tafsirin din ibnu kasir a daidai wannan ayar subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ya koro hadisan bukhari da muslim ko kuma kai tsaye ka tafi cikin sahih bukhari yadda zaka ji su tsaftatattu ne tattu babu wani kura-kura a kai babu wani danshi-danshi don abin da ya shafi isra'i da miraji akwai wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala sabu da kadan zaka samu illa ma zakaitu saboda haka yana buƙatar tacewa Yana fata mun fahimci wannan da kyau kaga dama in kana neman masadir nasira sai ne ka sabu alqur'ani mai girma a duk lokacin da kake karatun sira kuma kai nesa da alqur'ani to ka sani ba wani abu kake karantawa ba sira ba kun gane ko sannan ka samu hadisai cikin bukhari cikin muslim akwai abuwa na isra'i da mi'raji za ka ga abin filla filla dake dake sai ka ɗora magana kowa akan su ke ne a dara fi samawat mala'ika jibril ya huce da shi sammai sama bayan sama dukkan sammai yana zuwa sai ya kwankwasa sai a ce waye sai ya ce shine jibril wa ke tare da kai sai ya ce muhammad sai su ce an aiko shi sai malaka jibril ya ce ai an aiko shi sai a bude sama sai ya wuce ya ce a sama ta ɗaya ya ga annabi kaza a sama ta biyu ya ga annabi kaza a sama ta uku duk san bukhari da muslim inda za a ɗauki magana kan isra'i kaɗai ta kai a mata daurori ba wai daura ɗaya ba akan abin da ya shafi isra'i kaɗai Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawa da su kuma shi madauka a samu lokaci a fashe fasa kwan al'amari din tsaftatattu tatattu ba ɗebe ɗebe ba wa furidat alaihi salawatul khams an faralanta mihi salloli biyar fi tilkan laila a wannan daren ashe sallah ba karamin al'amari ba ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe ita sallah ba kamar aikin hajji ba ce da aikowa aka yi mala'ika jibril ya zo ya faɗi wa timmul hajja wal umrata lillah sallah ba kamar azumi ba ce da Allah ta'ala ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran ita sallah sai da aka kira manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama aka aka bashi ita kun gane wannan da kyau da aka bashi sallah din da gari ya waye a daren annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso shi ya sallah asuba da gari ya waye kuma sai mala'ika jibril ya zo ya nuna mashi lokutan su shine hadisin farko a muwadda eh wa raja ila makkata ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya dawo zuwa ga makka lailatahu a wannan daren a wannan daren da Allah ta'ala ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan malamai suka ce na kira ce tufidu ba'd da ya ce laylan yana nufin wani bangare na dare ba ma daren baki ɗaya ba ina fata mu fahimci wannan domin yaushe dare yake shiga bayan hudowar rana bayan faduwar rana kuma muka ce yaushe aka isra'i da shi bayan sallar lisha bayan lokacin lisha ko kaga nuna ai dare hayya ya shiga kenan sannan kuma a daren ya dawo ina fata mun fahimci wannan kaga ya dawo kenan da sauran dare wannan daren ina fata mun gano wannan da kyau malam ya ce wa zalika qabala al-hijra duk waɗannan abubuwa an yi su ne kafin hijira kun gane ko sai nuna mana kenan suratul isra sura ce makiyya ina fata mun gano wannan da ke ko malamai suka malaman tarihi suka ce an yi wannan ne bayan annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta cika shekara goma domin garku sha'afa ya yi shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina an ka hada su ashirin da uku yana isar da manzanci to bayan shekara goma ne sai aka isra'ili shi ma'ana yanzu bayan isra'ili ya yi shekara uku kenan a makka sannan sai ya yi hijira bayan da ya dawo daga isra'i ai kuma an samu ƙwamatul kubra sai suka ce kafaran maka suka ce ina daga nan maka zuwa baitul maqdis wanda yake raƙumansu sukan yi kwanaki kafin su dawo in sun kamo hanya kafin su dawo shi yanzu ne zai ce ya je ya dawo kun gane ko ba wai can ba ma ya yi tafiya ya dawo suka ce ina Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan lin-nasi wa shajaratal mal'unata fil qur'an ba mu sanya duk waɗannan al'amuran da muka nuna maka su ba sai dai don hakan ya zama jarrabawa ga mutane hakan nan ba mu sanya abin da yake a shajaratul mal'una tsinanniyar bishiyan nan ba wanda yake an riga an tsine mata sai dai ita ma don ta zama jarrabawa ga mutane wata ce shajaratul mal'una ita ce shajaratul zaqum ita ce zaqum takharuju min asalil jahim da aka ce musu takharuju min asalil jahim suka ce subhanallah ma'ana subhanallah ba wai suka bada ba suka dada kafir cewa suka ce ai bishiya ma ba ta hudowa a inda yake fako tsiro baya fitowa a inda yake fako babu ruwa ya zai a ce akwai wata bishiya da za ta hudu a wuta sai suka daɗa kafirce kan wannan wato duk lokacin da mutum ya sa wai abin da hankalin shi yadda da shi shi zai yadda da shi to wannan fa ya gama taɓewa fa kun gane ko ba a sai abin da aka ɗora maka shi ne kawai ka imani ka sallama wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am na'am na'am sannan wannan suna cewa bilal bilal a gaban a cikin aljanna ya za mu hada hadisai din to ai kaga wannan al'amari ne da aka riga aka rubuta wanda muke magana ɗazu domin a lokacin bilal ma bai rasu ba kun gane maganar bilal bai rasu ba kuma an ji takon shi a cikin aljanna sai yake nuna mana kenan ba wai ya riga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shiga ba abin da aka kaddara ne tuni dan aljanna ne ina fata muku a shi ma yayi tambaya ne shi ma yayi da fitar da fada fa'ida ba wai a kai wani sani ba kun gane wannan da ke ko ba wai yana nuna yana gaban magana da yin muku ji ba a daular ta gabata mun kawo hadisin muslim cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai shiga aljanna har muka karanta hadisin ma'ana yace ati babal janna fa astaftihu to kuma gashi yanzu ya mun faɗi cewa ya ji maganar ya ji takun bilal a gaba ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko ma'ana yana yana ba da wani abu ga yan uwa ɗalibai cewa akwai jam'i na hadisai da ake da shi duk waɗannan kafin hijira ne lalle wannan ba ƙaramin mu'ujiza ba ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ubangiji Allah maɗaukin sarki zai gana da shi sai ya kira shi inda yake ya je ya gana da shi fa auha ila abdihi ma auha ma kazabal fu'adu mara'a ya yi bayani isra'i a cikin suratul isra da wani bangare na suratu najm kuma muna da maimaitawa bayani kan isra'i ka ji tsabtatacce in ka duba tafsir ɗin ibnu kasir a matsayinka na ɗalibi da kuma hadisan da ke cikin bukhari da muslim da littafai na suna filla filla dake dake al barbahari yake cewa rahimahullah azza wa jalla wa alam anna arwaha shuhada'i fi da tayrin khudrin tasrahu fil janna wa ta'wi ila qanadila ta al-arsh wa arwaha al-fujjari wal kufari fi bi'ri barhut wa hiya fi sijjin imam al-barbahari Allah ta'ala ya ji gashi da gafara ya ce wa'alam ka sani anna arwaha shuhada lalle rayuka na shahidai waɗanda suka rasu kenan a fagen fama fi hawasil tsairin suna jikin tsuntsaye ne tsuntsayen da suke hudurin koraye tasrahu fil janna tsuntsayen suna kadawa ne akan a cikin aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su wa ta'awi idan tsuntsayen sun kewaye aljanna sai ta koma ta zauna ila qanadila tahta al'arshi zuwa ga wani matsuguni da ke karkashin al'arshin ubangiji la ilaha illallah wannan ya isa wannan ya zama falala ga shahidai wannan shahidai suke da irin wannan falalan cewa idan suka rasu rayukansu suna jikin tsuntsaye tsuntsayen kuma suna shawagi a cikin aljanna kuma idan tsuntsayen suke komawa suna komawa ne karkashin al'arshi domin ai ba sa zuwa saman al'arshi domin ubangiji allah maɗaukin sarki ya daidaitu al'arshi shi kuma an ta zahiru falaisa fauka kashai ina fata mun fahimci wannan da ke wa arwahal fujjar rayuka na fanɗararru na marasa arzikin lahira wal kufar da rayuka na kafirai fi bi'iri barhut suna cikin rijiya ce wacce ake kiranta barhut ita wannan rijiyar suka ce tana abin nan ne tana ƙasar adan ƙasar adan wanda ke yanzu yana yankin bahrain zuwa yaman haka domin tsakanin adan da habarmaut a nan wannan rijiya take yi shiru eh <laughs> ka ce me iya eh, nan duniya wannan rijiyar tana yankin adan ne tana adan tsakanin adan tsakanin adan da maut a na rijiyar take rijiya ce mai zurfin gaske kun gane ko sai mana ya ce wahiya ita rijiyar fi sijin tana cikin sijin to anan malamai suke malamai maganganu guda biyu magana ta farko malam da ya ce wannan rayukansu yana cikin barahut yana bukatar dalili eh amma dama yana cikin sijjin Allah madaukin sarki ya ce kalla inna kitabal fujari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum ina ba ta mun fahimci wannan da kyau sai dai kuma a tarihi ya nuna cewar mazauna yankin wannan rijiyar ana nan ana nan sai su ji wani irin mummunan wari wari na tashin hankali yana fesa musu suke cewa bayan wani lokaci ayari 'yan kasuwa masu zirga-zirga suna zuwa sai su sami labarin wani gumin kafir ya mutu kun gane maganar ma'ana mazauna yankin wannan rijiyar inda take lokaci yakan zo musu su ji wani wari mafi munin wari yana fesuwa daga wurin wannan rijiyar to a lokacin babu hanyar sadarwa irin ta yanzu ta yanzu ta yadda abin da yake faruwa a kasance ne yanzu sai a nuna maka shi live kana kallo amma baka jin kanshin turaren da wancan din yasa kun gane ko to suke cewa sai idan ayari matafiya sun zo daga wata nahiya sai su ji cewar ai a nahiya kaza kuwa wani kasurgumin kafiri ya mutu daidai shekaru kaza ko watanni kaza da suka wuce ta yadda in suka yi wannan lissafin sai ya ba su daidai da lokacin da suka ji wancan mummunan warin ana fatan mun fahimci wannan da kyau saboda haka biya akwai ƙanshin wannan tabbatuwar wannan biyar ɗinta barahut ka ce me eh no saboda ya ga wannan mutum ya roƙi Allah maɗaukin sarki ime kyakkyawar cikawa ita wannan rijiya rijiya ce mai zurfi ita ɗin kuma tana cikin su ji domin idan aka ce sijin shine mubalaghatun fi sijin shine kaiwa matuƙa wani wurin kullewa wuri da yake da matsi iya matsi shi ya kira sijin to rizi ya ce buwane gaba dubu kasan nan bahaushe ne shine ƙarshen lissafinsa ita ko ya gaba dubu a gani ku Allah ta'ala ya sauki Allah ya tsare mu mala ce wal imanu bi anna al mayyita yuq'adu fi qabri wa tursalu fihi ar hatta yas'aluhu munkarun wa nakir an al imani wa shara'i'i thumma tusall thumma tusallu ruhuhu bila alam mala ce wal imanu da kuma yin imani bi anna al mayyita cewa lalle dukkan mamaci yuq'adu fi qabri ana tayar da shi a kabarinsa dole kai imani da cewar mamaci ana tayar da shi a kabarinsa yuqadu ana tayar da shi wa tursalu fihi ruhu ana dawo mushi da rai wace irin rayuwa zai yi rayuwa ce barzakhiyya ba rayuwa ce dunawiyya ba kun gane wannan da ke ko rayuwa ce ta barzahu ba rayuwa ce kuma irin ta duniya ba baka ga jinjiri da yake cikin mahaifiyarsa ba an dawo mashi da rai yana da rai kuma yursalu ilaihil malak fayin faku fi ruh amma rayuwa ce yake yi ta me ta ciki ba rayuwa ce ta duniya ba saboda me saboda ba da baki yake ci ba ta cibi yake ci yana zuwa duniya shi ke sai ga unguwar zoma ta gasa cibiyar cibiyar ta faɗi za a dawo mashi da ransa hatta ya tsalahu munkarin wa nakir har munkarin da nakir su mai tambaya wala tun kiran jahalan nakiran wa munkaran wal hawd wal mizan innaka tusahu za su mai tambaya anil iman dangane da imani wa shara'i da abin da imani ya kunsa thumma tusallu ruhuhu sannan sai a zara ruhinsa bila alam ba tare da kowanne zafi ba Ma'ana sabanin ciraren da aka mai na duniya kenan dan kaga wannan akwai sakaratul maut wa ja'at sakaratul maut bil haqq ina fata mun fahimci wannan da kyau to ga wannan malam yana tabbatar mana da cewar za a akwai tambayar kabari mun yi ta a wancan daurar ta gabata idan matal abdu yawmal qiyamati ja'ahu malakan amma wannan tarkibi kan ai ka san ai ka san shi kanshi tarkibin bai rakabu ba cewa idan matal abdu yawmal qiyamati idan bawa ya mutu a wace rana ranar alkiyama don shi ne barf ɗin shi shi tarkibin bai rakabu ba domin dai kan mun ga cewar bawa yana mutuwa ko ba ranar alkiyama ba ina fata mun fahimci wannan da jogo sannan malaka ne fa yuqa adana lahu waye waye Allah ta'ala ya sauwaki a cikin tambayar wai akwai wa ma abuka abuna adam wa ma ummuka ummuna aisha habadu Allah habadu Allah abuna adam ummuna aisha ko dai ya zama abuna adam ummuna hawa ko ya zama abuna muhammad sallallahu alaihi wasallam malama ummuna aisha <laughs> ya ce aisha kuma ba ta yi ba <laughs> ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko ya ce Allah ta ba <laughs> alhassan bai saurara mai bai ce aisha kuma ba ta yi ba kaga shi kuma Allah ta'ala ya ce ma muhammadun ma kana muhammadun abadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyina Allah ta'ala ya sauwake a ciki fa akwai wa ma kibalatuka kibalatuna kai bai karanta ba makka wal madina ya ce wa ma kibalatuka mecece alkibalaka a'a alƙibla kan ta zama makka da madina to Allah ta'ala cewa yau min haiku kharista fa walli wata aka shatar masajin haram su kansu yan madina din shatar masajin haram suke fuskantowa wato abubuwa ne da in ka yadda da su zaka warware alqur'ani babu yadda za ka ce to ai a littafi ne dole ka yadda da su kana yadda da su kana warware alqur'ani kana yadda da alqur'ani kana warware su dan ba zai yi kai jam'un su ba ana fata mun fahimci wannan da kyau ko yawwa ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya yi za ka ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu rasula to ga waɗannan su ne tambayoyin da za mu ta a kabari su ne tambayoyi asali kenan na tambayoyi kabari ina fata mun gane wannan da kyau hisa abin da hafizu lakim yake cewa wa anna kullu muqadu mas'ulu madinu man rabbu wa man rasulu wa inda za yuthabbitu al-muhaiminu bi thabiti al-qawli alladhina amanu wa yuqinu al-murtabu inda dhalik bi anna ma muriduhu almahalik Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ya tabbatar da abin nan Allah ta'ala ya tsare mu an kaji ana tambaya ma dai Allah dai ya yafe gaba daya malai cewa wa tursalu fihi ruhu hatta yasalu hatta yasalu munkar wa nakira anil imani wa shara'i yace anil iman dangane da imani sune waɗannan abubuwan guda uku da muka ambata me yake nufi da wa shara'ihi da duk abin da imani ya kunsa kun gane maganar sai malamai suka ce in dai wa shari'i ne wannan nassi bai zo akan za a tambayi mutum tafasil na addini ba eh kun gane maganar ba za a tambayi tafasil ba babu dalili da cikin abin da ya bayyana a gare mu na za a tambayi mutum tafasil din sauran ayyuka amma waɗannan abubuwa su ne asulin kenan yawa to yanzu kenan ya nuna mutum ya san tambayar kabari bare je kwanta ya ta bacci ai ya san su tambayoyi ne guda uku za a tambayi mutum wane ne ubangijinsa wane ne manzon shi menene addininsa yanzu ya samu likef kenan eh a ah. kai ma gasan sai ka jajirce wa ya'rifu al-mayyitu az-za'ira idha zara wa yata'annamu wa yatana'amu al-mu'minu fil qabri wa yu'azzabu al-fajiru kayfa sha'a Allah mana yace wa ya'rifu al-mayyitu az-za'ira idha zara mamaci yana sanin mai ziyara idan ya ziyarce shi mamaci yana sanin mai ziyara idan ya ziyarce shi daga na kan gani yanzu ka zo ko? wa ya rufe mayyitu yi zahira idan zara mamaci yana sanin mai ziyara idan ya ziyarce shi wa amul mu'minu fil qabr mummuni yana samun ni'ima a kabarinsa Allah ka sanya mu daga cikin su wa yu'azzabul fajiru ana azabatar da fajiri fandararre kaifa sha Allah yadda Allah ya so ku lura yadda Allah ya so waɗanda kun ga malam ya mana magana azabar kabari kwanaki yanzu ya sake maimaitawa akwai waɗanda suke musun azabar kabari suke sun tona kabarin ba su ga wani abu a ciki ba ko kuma yanzu a ina mai tambayar zai zauna tunda dai mun duba mun ga inda aka sanya mamacin sai da aka dan karkata shi haka to mala'ikun guda biyu na za su zauna wai saboda haka tun tunda hankalin shi bai dauka ba bai yarda zai azaba kabari ba shi sa malam ya ce kaifa sha Allah inda Allah ya ga dama kun gane wannan ga mutum yana bacci zai mafarkin an kawo mashi kaji bai gama cinyewa ba an kawo mashi zabi bai gama cinyewa ba an kawo mashi gasashen rago ya haɗa ga ruwa kenan zai sha farka kun gane wanda ta ke ko ko kuma ya yi mabarki ya gaishe a katon juji na kuɗi yana ta cikawa ya cika buhu guda ya cika biyu ya cika uku ya tara mai mota an gama lodi kenan sai farka kaga duk wanda ya gaya ma wannan mafarkin ba zai ce mai ƙarya yake ba sai ce a maka lalle kai mafarki saboda haka abin za mu lura rayuwa ta cikin ta mahaifa daban take rayuwa ta duniya daban take rayuwa ta kabari daban take rayuwa ta lahira kuma daban take nan ce rayuwa ta kabari ita ce rayuwa ta barzakh wa min warahin barzakhun ila yawmi ba'akum ويعرف الزائر ويعرف الميت الزائر إذا زار ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله يا الله كسنيا متشكين وأنا كيمس نعمة والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور وموسى يسمع من الله من الله الكلام بصوت في مسامعه من لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم eh amin kai ishuru wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala da kuma yin imani da cewa lalle Allah madaukakin sarki huwa allazi kallama Musa ibn Imran shine wanda yi magana da Musa dan Imrana kun gane jumlar shi Allah shine wanda yi magana da Musa dan Imran wannan mai da martani ne a fakaice akwai waɗanda suke ganin Allah ta'ala ba shi yi maganar ba ya halarci maganar ne sai ya sanya ta akan wannan bishiyar kaga wata bid'a wai ya halarci maganar yan sun mai da maganar Allah kenan halitta ina fata mun fahimci wannan da kyau sai zama na Allah ba shi ne yi magana da shi ba halittarsa ce kenan ta magana da wa da annabi Musa alaihi salatu wasalam sai malam yace wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa allazi kallama Musa ibn Imran alaihi salatu wasalam shi Allah madaukakin sarki shine wanda yi magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam yawma tur a ranar da ya kira shi wa nadainahu min janibu turul ayman mun kira shi ta bangaren dutse dutsen kuma bangare na dama ina fata mun fahimci wannan ana karan ana baka geographin ma dutsen gaba ta ɓangaren dama yasma'u min Allahil kalam shi annabi Musa alaihi salatu wassalam yana jin magana daga wurin Allah madaukakin sarki bi sautin da murya ba kun ce Allah yana magana ba murya ba bi gairi ba da sauti ba wai Allah yana magana ba da harafi ba ya za ka ce Allah yana magana ba da harafi ba bayan ka karanta qul huwallahu ahad za ka ce qul qafun lamun ha'un wawun ba harfa ba ne kuma ka ce Allah yana magana ba da harfi ba gashi Allah ta'ala ya ce wa nadainahu mun kiraye shi min janibi turul aiman wa iznada rabbuka musa ka tuna lokacin da ubangijinka ya kira musa ya ce da shi yaya a ni'til qawma zalimin ka tafi zuwa ga mutanen da suke azzaliman mutane tsuwaye qauma fir'aun badal kenan ala yataqul an itil qauma zalimin an a tafsiriya kenan kaga alhamza kaga nunun kaga alhamza kaga alhamza kaga ta'un kaga alqaw hadin zo dai harufa ne fa sai ka ce Allah yana magana ba da harafi ba wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa waɗannan ba harufa bane ka ce Allah yana magana ba da harafi ba to yanzu ka ce Allah yana magana ba da harafi ba wai kai ka faɗi wannan ne dan kada ka kamanta Allah da halittarsa saboda halitta Allah mutum yana magana da me da harafi sai ka ce Allah yana magana ba da harafi ba to ai dutse yana tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum to shi kuma da me yake magana da harafi to haka yanzu ka ce Allah yana magana ba da harafi ba ka ga mun ka tahiri dutse kenan so daga waɗannan al'amura mutane su suke tsoma kansu cikin rikicin da ba su iya fitar da kansu ba ka yadda Allah yana magana shi kenan ka huta ka hutar kuma amma ka ce yana magana ba da sauti ba yana magana ba da harshe ba yana magana ba da baki ba a'a wai sanya ta in ka ce yana magana ba da baki ba fa yanzu sai kai mana bayanin da me yake magana in dai ka ce yana magana ba da kaza ba to ya nuna yana yi da kaza kenan to sai ka yi magana kuwa amma in ka yadda Allah yana magana shi kenan ka huta ka huta babu wani wanda zai tambaye ka da me domin tambayar bid'a ce an hana shi tambayar amma dorawa da kai dori da fene da kai to sai ka bada dalili Allah ta'ala ya sauke amin tattauna irin wannan magana sosai da sosai a baya yace bi sautin da sauti fi masani'ihi a kunnansa shi wa kenan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ji sautin a kunnansa minhu daga wurin Allah madaukakin sarki la min ghairihi ba daga wurin wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba faman qala ghaira haza duk wanda ya ce ba haka ba faqad kafara billahi al-azim to lalle ya kafirce mu Allah madaukin sarki domin ya ce Allah baya magana ko kuma ya ce Allah yana magana ba da harafi ba bayan kuma gashi ga harafin mana gani manzan Allah sallallahu alaihi ya kira su da harafi ya ce duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alkur'ani yana da lada nawa goma ya ce ban ce alif lamim harafi ba ya ce alfun harfun lamun harfun mimun harfun in juwa ashe ya nuna duk waɗannan harufa ne saboda yanzu wada an ka ara a rijali wa qaulakum fa qawlu rasulullahi azka wa ashrahu in dai kana son tauhidi tsantsa to shine kawai ka kwankwade shi daga alkur'ani mai girma ga taska ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine kullun ake ce da mutane wa kada su zirfi a tauhidi saboda me haka ake ce musu ana ce da su Allah yana magana ba da harafi ba sai shi wanda ake biya ya ce to Allah ga mata malam kuma gashi muna ga harkwa na muna gani a Qur'ani aga dole yanzu an samu cin karo kenan da juna Allah ta'ala ya sauke to haka wani ya nuna kenan Allah ta'ala yana magana ya faɗa wannan wa kallama Allah Musa wa kallama Allah kallama fil madi Allah ismul jalala fa'il Musa maf'ulun bihi Allah ya yi magana da annan Musa to haka yanzu babu wata ba shadara ce ta magana da annan Musa ba ba wani abu ne ya magana da annan Musa ba shi yasa ya ce duk wanda ya faɗi ba haka ba ya kafirta saboda me ya kafirta saboda ya tsare ta ayoyin alqur'ani mai girma dan Allah ta'ala ce wa kallama Allah Musa takalima ja a Musa katina wa kallamahu rabbuhu wa kallamahu wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk domin wani fandararre sai ya karanta wa kallama Allah Musa me kenan annan Musa ya yi magana da wa da Allah kun sawa ya karantawa abu amur basri wanda yake gangaran ne na tilawar ƙur'ani sai ya ce to yanzu ya zake da faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce wa lamma ja a Musa limi katina wa kallamahu rabbuhu a ganin babu wani takadiri kenan in can ka kaddara wa kallama Allah Musa a wannan kwata-kwata ba Qur'ani bane kwata-kwata ba Qur'ani bane larabcin sa ne wannan kun fahimci wannan da kyau ko saboda me ya faɗa haka saboda Musa nan ai ga maqsur ne i'rab din shi muqaddar ne in nasaba ce muqaddara ce in rufa ce muqaddara ce in jarra ce muqaddara ce shi yasa sai ya shiga tana nan to anan kuma fa walam walamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu shi kuma wata kaddara za a yi ba wata kaddara da za ka yi kun gane ko Allah ta'ala ya sauke wani ya nuna mana Allah ta'ala yana magana duk mun yi waɗannan maganganun a baya sosai da sosai wa'alam anna sharra wal khaira bi qada'illahi wa qadari mala yake cewa wa'alam ka sani anna sharra lalle dukkan sharri wal khaira da abin da yake alheri bi qada'illahi wa qadarihi yana zuwa ne da abin da Allah ta'ala ya hukunta kuma ya zartar ai mun yi wannan a karatun jiya mala yana jaddada mana akan abin da ya shafi kaddara ne wal aqalu mauludun utiya kullu insanin min al ma arada Allah azza wa jal yatafawatuna fil uquli mithla dharrati fis samawati ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من الأقل وليس الأقل باكتساب إنما هو فضل من الله عز وجل كتمي كتانش مولدي e wani ne ya ka tambaye shi yace zai ba da dalili akan maulidi yace Allah ya ce wa alal mauludi mana yace wal aqalu mauludun wal aqalu shi hankali da ka ganshi ba shi ne mubtada ba khabar din shi ba mauludun shi ne mai kenan shi ma haifar shi ake yi da mai hankalin hankali ba ana haifan shi ne da mai hankalin to kamar yadda ka san mai hankalin karami yake sai a hankali a hankali yake karami girma shi ma hankali haka yake sannu a hankali sannu a hankali sannu a hankali yake ƙara girma utiya kullu insanin min al'akali ma arada Allah azza wa jalla an bai ma kowa gwargwadon shi na hankali gwargwadon abin da Allah ta'ala ya kaddara mushi ko duk mutane hankalin su iri ɗaya, ya tafa wa fil uqul sun sha bamban wurin kaifin hankali misla zarrati fi samawat kamar da yadda kasan kwayar zarra a sama wata tafi wata wa yutalabu min kulli insanin ana nema daga kowanne mutum guda min al'amali na aiki ala qadari ma a'tahu min al'aqali gwargwadon abin da Allah ta'ala ya bashi na hankalinsa ka san abin da ake nema a wurin mai hankali cikakke ba haka ake nema a wurin abin nan ba walaisal aqlu biktisab hankali ba wani abu ne da mutum zai je ya zauna tukuri yana neman shi ba sai ga dace a'a wani ko yana da cikakken hankali a'a wai ai yana neman hankali ne yin aiki dan neman hankali sai ya nuna cewar shi din inna ma huwa fadlun min Allah azza wa jalla abin ne kawai shi hankali falala ne daga wurin Allah maɗaukin sarki ashe hankali yana da daraja malam ya ambace cikin sharhu sunna da ake cewa ba a gina abu kan hankali kadai ba wai ana goge hankali bane a'a hankali yana da kima sosai da sosai daga ciki akwai masu cikakken hankali a halittun Allah kamar annabawa eh akwai kuma marasa hankali kwata-kwata kamar wa ka ce wawa kuma mahaukaci ne eh kamar mahaukaci kamar karamin yaro kun yi shiru mun fahimci wannan da kyau sai kuma na tsakiya kenan soya na tsakiya wanda ba annabawa ba tunda mun faɗi annabawa su ne masu cikakken hankali cas an kuma faɗi waɗanda ba su da hankalin kwata-kwata dan da ramadana kawai sai ya ga tsirara yana shan ruwa mahaukaci kenan Allah ta'ala ya sauke mun gane wannan to yanzu sauran mutane su kuma ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ba su hankali kowa gwargwadon nashi wani ya fi wani kaifin hankali ina fata mun gane wannan da kyau hankali yana da kima sosai da sosai domin za ka ji Allah ta'ala yana cewa wa ma ya ƙiluha illa al'alimuna kun fahimci wannan da kyau ko Allah ta'ala yana cewa wal yatadhakkara ulul albab to ashe daga cikin suna hankali a ƙur'ani akwai alibbu hankali kenan ina fatan mun fahimci wannan akwai kuma al'aqalu duk daga cikin sunayen hankali akwai kuma annuha li'ulin nuha ma abota hankali kun fahimci wannan da kyau ko nam in ake wasa kwakwalwa aka ce ina hankali yake a jikin dan adam

ina hankali yake a jikin adam eh eh kace me kace me kwakwalwa zuciya eh kace me ah. wasu sun ce hankali yana zuciya wasu sun ce hankali yana kwakwalwa kai umar kana da magana ta uku eh eh ha <laughs> bai eh kai kuma ka ce me ah, a jikin dan adam muka ce kana yana geography kai kai mana philosophy mana kun gane wannan da kyau malamai sun ta maganganu a kan ina ne makar nashi shin yana zuciya ne ko yana kwakwalwa ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma wa gara ta philosophy eh sun gano yana da sun ce yana kwakwalwa amma daga baya sun gano to daman ƙarshen philosophy kenan <laughs> eh dama akwai wanda ya zo rasuwa ya ce ya je ya kammala rayuwar shi kawai kila da kala ya je ya kammala rayuwar shi kila wa kala bai gane komai ba saboda ya zama da hankalinsa shine jagoransa ba abin da ya gane ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka in dai zaka saki nusus nasoshi da ake magana a kansu ka sa hankalin ka zaka dinga tufka da warwara Muhammad al-Amin Shankiti Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yana da rubutu mai zaman kanshi tambaya da aka yi mishi wai hankali yana ina a jikin dan adam mal an ka gan da yake koro dalilai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna fil jasadi mubga idza salahat صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يتشي زوجي يبيتشي وهي الدماغ ما يتشي الله تعالى يتشي أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها زكاة da suke hankaltuwa da ita kun gane wannan da ke ko sai ce amma akwai karfar alaka tsakanin zuciya da kwakwalwa akwai kyakkyawar alaka sosai da sosai har ya kawo karin magana da hausawa suke cewa wai dogo da hankali da ce ne saboda me saboda wai akwai tazara tsakanin zuciya da kwakwalwa ina ba ta mabanci wannan da ke ko ya ce akwai in ka lura kuma lallai akwai akwai tazara sosai dan ko dai ba abdawa ta shi gani <laughs> eh ba dogo bane to na nasir abdurrabi ya ce tashi gani eh yau ai ba dogo bane ke su mu boye ne eh. <laughs> ina ba mun fahimci wannan da ke ko wannan abubuwa ne kawai da ake kullun karke kar mutum ya abun nan akai zurfi a ciki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk